shugaban afirka ta kudu mr jacob zuma ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kawo a najeriya inda ya gana da takwaran shi muhammadu buhari na najeriya inda suka amince cewa su biyun ne za su jagoranci kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙasashen guda biyu na inganta tsari na diplomasiya da cinikayya da kuma mu'amala tsakanin ƙasashen guda biyu ga malam garba shehu da ƙarin haske akan wannan ziyarar da kuma yarjejeniyar da kasashen biyu suka amince a kai an kuma tattauna bukata ta bunƙasa kasuwanci da hulɗar jama'a mutum da mutum tsakanin mu da su yanzu kamar misali su afirka ta kudu sun nuna cewa akwai sabuwar visa da suka fito da ita wanda mai tsawo ce kuma a ita shiga ana fita ba wai zancen magana zuwa ɗaya a fito ba saboda haka najeriya da su afirka ta kudu an yarda cewa za a sauƙaƙa ba da visa yadda yake mutane su samu sauƙin ziyarar ƙasashen juna mu da su an yi yarjejeniya na bunƙasa harkoki na tsaro tsakanin ƙasashen namu. To shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana damuwarsa game da sha'anin tsaro inda ɗaya da cikin kamfanin Afirka ta kudu da ke hidimar sadarwa a Najeriya da zargin cewar sun taimakawa 'yan ƙungiyar Boko Haram wurin ƙin bin umarni na ƙasa dangane da ruhe duk wata na'urar sadarwar nan wato sim card wadda ba aiwa rajista kamar da doka ta ce ba me wannan yake nunawa dangane da damuwar shugaba buhari wurin takwaransa na afirka ta kudu dangane da wannan matsala ita wannan magana daban take layinta daban da kuma layi na dangantaka tsakanin najeriya da afirka ta kudu daban wannan magana ta mtn muna ta nuna cewa abu ne da ya shafi bin doka a Najeriya. Kuma abin da shugaba Muhammadu Buhari ya nuna shi ne. ba za a yi samu sassauci ba idan har an saba doka dole a bi abin da doka ta ajiye. Ya nuna damuwarsa ba wai cewa a su kamfanin MTN din wai an ce sai sun ba da gudunmawa kai tsaye zuwa ga Boko Haram ko ba. Sakacinsu na yi rashin rijistar nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka bunƙasa fituna haram kuma tun da dai wannan doka sun santa kuma ba su bi ta ba to dama ai a rubuce a cikin ta akwai haraji da aka ce za a dora duk wanda yake ta wannan doka saboda haka su kansu bakin namu daga afirka ta kudu ba su ki cewa a dora hukunci akan kamfanin nan ba saboda doka ce ta ƙasa ta najeriya ta mutu cikin gida kuma ba za su goyi bayan abin da zai saba dokar mu ba To kamar ta yaya wannan ziyara za ta bunƙasa noma da haƙo ma'adanai wanda aka san Afirka ta kudu tana da ƙwarewa a kai kuma Najeriya na bukata ganin irin yadda mai daraja shi ta kare a kasuwar duniya. Wannan wayannan muhimman abubuwa guda biyu da kai magana noma da haƙar ma'adanai duka akwai yarjejeniya da aka sa aka cimma tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu. Kamar an sa lokaci ko wa'adin da wannan yarjejeniyar ta haƙo ma'adinai ko noma za ta fara aiki domin a gani a zahiri? A'a, amma dai cikin wata na biyar na wannan shekara, wannan babban kwamiti na Najeriya da Afirka ta kudu zai yi zamansa a can South Africa. wanda yake kuma ana tare shugabannin kasashen guda biyu su za su na tabbatar maka cewa duk tattaunawa nan da aka yi da jawabi da shi kansa shugaban afirka ta kudu zuma ya yi a majalisa ta najeriya da kuma liyafar cin abincin da ake yana tafiyar da abu daya a ce yarjejeniya an yi ta tsakanin kasa da kasa wani abu ne daban a aiwatar abin da aka yadda akai shi ya fi muhimmanci akan komai malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattauna da na da shi a abuja bayan da shugaban ƙasar afirka ta kudu mr jacob zuma ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya